Gwamnan jihar Plateau Jonajan ya buƙaci hukumar zaɓe ta yi tsayin daka wajen ganin ta gudanar da zaɓe na gaskiya a Najeriya. Gwamnan ya yi wannan kira ne a lokacin da ya karɓi katin zaɓensa. Shi Professor Jega mutum ne na kwarai wanda mun san shi. Mutum ne wanda ya tashi yin abu yakan yi da gaskiya. Shi yasa na ce kada ya yarda a wannan karon sunan nan da ya gina ya lalace. domin ya lalace mu wasanmu da muka san shi mu ba za mu ji daɗi ba saboda haka ina kiran shi ya saya da gaskiya ya yi wannan aikin zaben a cikin gaskiya domin wanda duk Allah zai ba mu wanda Allah zai ba shi zabe daga shugaban kasa har zuwa kasa Allah ne mai bayarwa wasu kira za ka yi domin wayanda suke da niyyanta da hankali musamman a lokacin zaben na yadda za a yi zaɓe cikin kwanciyar gaskiya kan wanda ya wanda ya magana ta da hankali a wannan karin yan security sun shirya su hari da su daidai domin najeriya ta gaji da jinin da ake zubarwa yadda allah wannan karin ba za ta faru ba gwamnan jihar plateau jonajan To sai dai wasu matsalolin da aka samu sun hada da yadda waɗansu katunan suka fito ba suna ba hoto ba ma bayanai a kansu da kuma yadda waɗansu suka samu katunan fiye da guda ɗaya Na tambayi kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Plateau Dr. Godwin Kwanga ko me ya janyo matsalar? It's just like maybe when you are photocopying, it is uh, likely that some sheets will come clean. I think that is why you have some uh, blank cards. Ya ce batun katunan da ba bayanai a kansu kamar yadda mutum yake sake kwafan wani abu ne a na'ura sai takardar ta fito fara ba rubutu a jikinta sai dai waɗanda ba su samu katin nasu ba akwai wasu katunan da ke tafe muna sa ran za a sami nasu a ciki that after the CVR in November last year it was discovered that 35,000 people did double registration and I think for those ones they are likely to have problems kwamishinan zaben ya ce bayan rajista da aka gudanar a watan nuwamban bara sun fahimci cewa mutane dubu talatin da biyar ne suka yi rajista fiye da so guda don haka irin waɗannan mutane za su iya samun matsala Game da waɗanda katinsu ya fito fiye da guda kuwa, kwamishinan zaɓen ya ce kila mishkila aka samu wurin buga katinan wanda bai da masaniya, sai dai za su ba mai katin guda ɗaya kacal. Ita ma ministan albarkatun ruwa Madam Sarah Ochefe ta yaba hukumar zaɓe ne ta yadda take gudanar da aikinta. ta kuma yi tsokaci kan matsalar da aka samu na yin rajista fiye da guda. Muna ga dai a cikin basiran da Allah ya ba su. da kuma nauyin aikin da aka ba su suna iya kokarin su su cewa sun gyara ah, kuma kusan lokacin da ake ah, yin rajista an ga mutane kar a yi rajista su biyu a yi rajista su ɗaya kuma kar a yi rajista a wannan ah, maza ba a sake je wata mazaban a yi ko kuma a je wani jiha to wasu kila ba su ji da kyau ba da ina ga in ba hankali ba za a samu damuwa don duk mutum da yake da kati har guda uku ya zama kenan kila ranar zaben ba zai iya kada zaben shi ba in abubuwan sun zo sun dagule. Ministan albarkatun ruwa kenan Madam Sarah ochepe Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria.